yau shekara dubu da ɗari hudu da arba'in da ɗaya daidai da ashirin da ɗaya ga watan Septemba shekara ta dubu biyu watan da wannan shi ne kasan na bakwai a jeren giyar kasusuwan karatun wannan littafi na aƙida watan littafin hamsuna alamatin lil munafiqin na babban malami a musulunci a sheikh فضيلة الشيخ أبو عبد الله عبد الرحمن بن علي ابن حسن الأرومي الله يغفر تامسا شيد ما يخلصا لثورا مسلمي باكينا إذا ما كمانتا با منا من أتكن دقا دمال يربط كانت أشمفنا للتافي خطر النفاق على الفرد والمجتمع mugun haɗarin munafunci haɗarin da munafunci ke da shi a kan ɗaiɗaikun cikin musulmi in an shirya masa da kuma al'umma gaba ɗaya manje malin ya kawo mana wasu bayanai waɗanda in mun bibiyi ƙur'ani da sunna za mu haɗu da su za mu gan su waɗanda Allah ya ambata mana watan siffofi na munafukai da kuma abin da ya shi munafunci ne a ƙur'ani da sunna man cewa lallai yau duniya munafukai sun ke ci a cikinta duk gwamnatin ƙasashe idan ka dubi ka cire na arna na musulmi waɗanda ke ci ga gwamnatin watan su ne dai munafukai gane daula su ce gudanar da ita an gane duk wata dama za ka wasu suke da ita masu munafuntan musulmi da musulunci za ka ga inda hukunci ne nasu ake saurare magana kuma maganarsu ake ji a tsakankanin musulmi a waɗannan ayoyi guda biyu لما كرمتا أجيا وإذا رأيتهم تؤجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة يحسبون كل صيحة عليهم هم الأدو فاحذرهم قاتلهم الله أن يؤفقون لكما آير دع الله يتشوى النبي يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير ودنا ayoyi idan mutum ya kalle su da kyau da suka gabata zai yi kyakkyawar fahimta game da hadarin munafukai cikin al'umma wannan yasa sai da Allah ya yi magana ta musamman ga musulmi a kansu ya ce humul ado duk wani maki bayan munafuki yake duk wani mai ƙinka duk wani mai ƙin addininka bayan munafiki ne jama'a duk yadda kuke ganin kawurai na ƙin musulunci wala munafikai sun fi su shi yasa ma Allah ya ce humul adu su ne tsantsar makiya musulmi da musulunci an gane ku sai ce fahdarhum qatalahumullahu anna yufakun Allah ka shirya da mu ta yanda Allah ya ba da umarni kai tsaye a yaƙe su ba abin da ya sa haka sai don saboda bala'in sharrin munafiki kan musulunci da musulmi da kuma mugun haɗarin munafikai akan ɗaiɗaikun cikinmu da kuma al'ummanmu duka gaba ta biyu malam ya ce abubuwan da waɗannan ke ƙoƙari ko suka nuna mana annahum yufsiduna al kullum ƙoƙari suke shiga sun kawo matsala na lalata al'umma na lalata zamantakewar musulmi zama munafukai ba sa son shiga ana zaune lafiya tsakanin musulmi da haka sai sun kawo ɓatanci sai sun ɓata zaman sai sun ɓata zaman al'ummar musulmi a abu ɗaya ifsadan azima kuma in suka tasan makawo ɓanna a al'ummar musulunci banna ce suke haifarwa mai girman gaske wa suna fil ardi fasada kuma kokarin su kullum ya banna a cikin musulmi jama'a kun gane duk abin da zai lalata su dai dama ya shabbuna an tashi alfahishatu illazina amanu lahum azabun alimun fid dunya wal akhirah wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun jama'a kun gane so kullum za ga abin da zai ja Allah ya haɗe al'umma duka ya fushi da ita ba ƙoƙarin da suke sai yaɗa abin a cikin mutane shine wa ya'suna fil ardi fasada shine yace innal ladina buna an tashi al fahishatu fil ladina amanu lahum azabun alimun fid dunya wal akhirah jama'a kun gane ko Allah ka shiryar da mu mala ya ce watan ko ya ce annahum yufsiduna ifsadan alima wa yasuna fil ardi watan fasadan wa yartabuna fid suna yanda suka ga dama a addinin nan ba kuma yanda za ka yi da su bidon hisabi ba wani lissafi wala iqabi ba mai yin wani abu a kansu min ahlil haqq ba mai iya wata hukuma a kansu cikin waɗanda suke kan gaskiya wurin yin Allah addini wai za yi lalau? Manafukan al'ummar musulunci idan aka ce musu la tusidu fil ardi ku daina ɓanna da ƙoƙarin lalata al'umma a doron ƙasa falo sai ka ji sun ce nahnu nuridu ta ɗau ai abubuwan da muna ta kawo cikin al'umma mu fa ci gaban al'umman mu ke ne muna nufin ci gaban al'umman mu Da ma kun gani wallahi haka suke yi za a ga suna ta kokarin nuna cewa ai al'umma ma an batta a baya ne da haka duk irin waɗannan abubuwan za mu nuna mutanen da yadda ake yi irin facebook irin su badu irin instagram irin twitter da sauransu abubuwan da iskanci ake yi a ciki barnaci jama'a kun gane idan ka ce musu za ku banna fa kuke kokarin yadawa za ce ha ah, ai nuridu taqawwa an ba al'ummar mu a ba mu ci gaban al'ummar mu ke bi an gane ko Allah ka shirya wa ikhrajul umma min al-jahl kuma an ka kalla al'umma yau tana cikin jahilci ne kokarin mu fitar da al'ummar mu cikin jahilci kun gane ko wa bilam da kuma duhu al'ummar mu na cikin duhu kai waɗannan abubuwa muna ƙoƙarin dawo da al'ummu na cikin haske na zamani mu fitar da su daga duhu na jahilci duhu na rashin ilimi duhu sai ka ga jama'a kun gane watan magana ce in ka kalle ta kamar haka amma wani mugun abu ake nufi a ƙarƙashinta ga an tare 'ya'yan musulmi a cewa za a koyar da su yadda za a wayar musu da kai shine sai a shigo musu da interface wannan kristalan din wahadatul adiyan ma kun gani yanzu haka ake na yara ɗan secondary school masu dan wayo sai a haɗa su da arna kawai wai wayewa ita ce yanzu da kai da kawuri kawai ku haɗu ku ci abinci tare ku kwana tare ku tashi tare kawkar karika tunanin abin da yake kai ba daidai ba ne shi ba kawai ku zama ɗaya da ma kun gani ai wannan shi ne wayo amma a ce wai kai ga wai kullum kana kyamar shi ka zo cin abinci gashi auren wai sai ka wani ce bismillah shi kuma ya zo ya ce wannan in the name of wannan da an wuce nan an wuce nan haka fa suke yi wallahi tallahi ya asuna fil ardi fasada jama'a kun gani da haka ne suka ka a baya ka dubi duk waɗanda manya ne a ƙasar nan waɗanda kake ganin sun zama ma musulunci da musulmi da ƙasar nan matsala idan ka ji tarihin karatun shekara hamsin hamsin da biyar da ta wuce wala a hannun yan mishan suke karatu hannun yan mishan suke karatu tun a wannan lokacin suka rika sa musu wannan tunanin na kyama addinin su wai musulmi ya rika kyama addininsa ya rika kyama dan uwan shi musulmi dan uwan shi musulmi na matsuwa zaka ga bin su amma da ya ga kawure ne suka matso sai ya fita jiki kai magana sai ce shi ya fi aminci a nan shi yana da aminci ne ba wa matsala kawai inda waɗannan ma 'yan uwan shi musulmi na tsoron su kansu da matsala ne da ma kun gani to kaji duk wannan ɗabi'a ce ta munafukai masu munafunta addini masu munafunta musulmi ilal ilmi wai ce a mu ci al'umma, mu so mu can fitar da al'ummu daga jahilci mu fitar da su daga duhu mu dawo da su cikin ilimi kuma kusan ilimin da suke nufi ba fa ilimin sanin Allah ba yau duk wanda ke tunanin yana ta kokari wai zai fitar da ƴaƴan musulmi daga duhun jahilci ya dawo da su hasken ilimi amma ƙoƙarin su ya sa musu ƙyamata na karatun addini da sanin addini ya ɗauki hankalinsu daga duk abin da zai tsara a san da zai su koyi addini zai don ka samu lokacin zuwa su koyi addini wallahi tallahi aiki ne na munafukai jama'a kun gani za ka ji mutum yana cewa ya ilimi muke so su waye muna so ne su fahimci zamani su kaza amma a daidai lokacin fa din ya riga ya cike lokacinsa da yanda ba za su iya zuwa su fahimci addini ba kuma shi wayewa a wurin shi ba tana cikin sanin addini ba ne wayewa a wurin shi kawai yi karatun bature na boko in ba wannan aka ɗore 'ya'yan musulmi a kai ba kullum don yake waya za a waye ya za a yi yara su waye kullum su kina da ƙur'ani kullum fiƙiru da hadisi kullum su kina zuwa islamiyya ba inda za a yi yaran na su waye mu kuma yanzu muna son ne international level na komai kawai zama ƴaƴan mu sun kai ƙarya kake munafiki ƙarya kake munafikin banza munafikin mafi annabi ya zo ya iska duniya iya a cikin bai ta sani duk wani technology na samar da haske iya a ci sani bayyana annabi ne duk waɗannan abubuwan kake ganin su jama'a kun gani yaushe in ba mutum daƙiƙi bane waje yi tunanin wai bature ne sa duniya ta waye ƙanya ne baka san me waye wa duniya ba shekara nawa ne da waye wa bature duk wasu ƙasashe na turawa kaf musulmi ne suka kai wayewa wurin wayan karin tarihi su ma sun sani duk wannan sciences and technologies da kake gani billahi abin musulmi suka kai musu kun gani ai lalacewar da kai ne aka samu wasu irin ka suka yi shi ne baturen ya daga amma da inda musulmi yaushe za a ce wanda ba musulmi ba har ya fito ya magana wata ci gaban duniya an yana daga cikin watan ka karanta littafin ma za ka siran alam bin musulmi wata baƙar asara duniya ta tafka dalilin yin ƙasar musulmi ai tun da musulmi suke yau a duniya to akwai abubuwan da su ne suke iya sakar su kai sanin wannan abin kowane lungu a duniya jama'a kun gani ba ka gani kyauta suka rika kai ilimi na ci gaban duniya kasashen tura ba mun karanta ba nan sai da kotu ya yi ya ɗauko maganganun ba su da wayewa kafin musulmi su je wurin su zuwan musulmi wurin nasu ne da nufin tallan addini da suka ƙi karɓar addini to dama la'ikira ikraha da za mu matsa mu tilasta sai kun shiga ba to amma tun da ku mutane ne sai muka kalli wani ilimi ne musulmi ba wani ilimi za a koyar da su tun da sun ƙi musulunta wanda in an koya musu wannan ilimin za su amfana kuma za su amfanar da mutane duk waɗannan ilmomuka ba kaji yadda aka yi aka yi musu su da ma kun gani shekara 700 kan bature ya waye ne tun annabi na dare suna na asma'u medical doctor ce consultant tana operation ta cire cuta ta hada a tashi tun annabi na gare na na asma uyar aisha aisha ko da ko pharmacist ce pharmacist ce kawai da eh, eh, fatima yar manzan Allah kawai a yanzu ne in ka ji an ce wasu suna haɗa magunguna iri kaza kana zuwa za ce a kai kaza da kaza shine maganin matsalar to maimakon kai in ka zo karatu ka nuna ma duniya cewa wannan pharmacist ce waccan ka ce medical doctor ce consultant saboda dan boko in ba ya ji kana kiransa haka ba to shi sai ya dauka duk karatun kawai ba wani irin karatu ne na wayewa da ci bayan ƙarya yake bature ne ya sani iya fa abin da ya sani shine iya abin da kokarin dan adam ya shi ko musulmi abin da yake sani yana da alaƙa ne da wahayi ilimin Allah bai da iyaka to shi ke sanarwa musulmi daga nan suke sani wa alaikum salam to kun gani Allah kyauta wato mu cikin mu ne musulmi munafukai sun yawa yanzu akwai abin da total discourage na musulmi ake yi ko makaranta kudin dan fara sai kaje ana cewa kai da Allah shi za su iya yadda makaranta kaza take ko kuma sai ku zama kawai kun yi losing confidence a irin kokarin da za ku yi don kai ta inda ya kamata ko musulmi ne zai gaya muku haka ba daga nan sai guwa ku tare sanyi sai ga ai ba za ku iya ba har yayi jama'a kun gani ba wanda ya kai musulmi sacrifice a kan manufa ba shi ne sacrifice a kan manufa ba wanda ya kai musulmi ba a taɓa yin irin musulmi ba to amma musulmin yau sun kasu fahimta haka yi shi sa ka ga ƙasƙanci da wulakanci da tozarci yau ya hau kan musulmi a duniya jama'a kun gani ka karanta tsaye da kuto abin da ya ce kenan abu ukun nan duk wani kaskanci da ka ga musulmi cike ko ina a duniya shi ya ja musu hukbar duniya wa karahiyar yau musulmi da ɗaya duniya suke so ba wanda zai iya sallama wa Allah rayuwa saboda addini ko da zai mutu abu na biyu ya ce aljihalu birkaya Allah ce kulikan insanu min ajali gaba ɗaya musulmi a zubar da ta cike rayuwa mafi yawan ba su da wata manufa jama'a kun gani idan aka ce me ya gaya ka wai kai me kake so ka kai da shi kai wala bi sani wanda ka gyaru buɗe shago gacin shi kawai samu kuɗi idan ka ga mutum ya dage ya je ya kai ɗan shi naziri ko firamare shi ne ba kawai ɗan yi amfani da karatun dan addini da musulmi ya taimake su ba a'a kawai da a ƙarshe da ya san in ya kai wani matsayi to zai samu aiki ya samu kuɗi ko zai taimake shi ko ba zai taimake shi ba ni dai na taimake shi ya je ka samu kuɗin waje to kaga aljahalu bil kaya Allah ce kulikal insanu min ajli abu na uku shine aljahalu bil dabi'ati hazati su kuma masu addini jahilta ɗabi'a yanda musulunci yake tashi yanzu duk wanda ya dan fara yunkuri na yin wani kokari to da an yi wasu maganganu na karya mai gwiwa shi kenan sai ya fasa ma abin da zai jama'a kun gani duk abin da ka sa gaba wannan cewa ta yaushe za ku iya wai sai ka ɗauka ko ba za ku iya ba da ma kun gani sai kai ta ganin wai kaza ba zai yi idan kuma ku ce za ku yi da kafirai da munafukai za su tara za su ta cutar da ku da kanku sai kun bar abu da magana da aiki to ka jahilci ko ɗabi'ar musulunci annabi da ya faro musulunci ba haka aka yi mai ba amma ya dakata daga in tafiyar inda ya sa ba. bai kai nasara ba da kun gane dole ne sai an kashe wasunku sai an kama wasunku an ɗaure sai an ma wasunku sharri sai an cutar da wasu sai an zubar da jinin wasu sai an ma wasu ɗewo sai an ce wasu da su iya ba a hakan dai ba wanda shi ta ya kai shi da iyawa jama'a kun gane babu shi daga kayan da ana cewa ba ku iya ba ai ba ku iya ba kuma kayan da ba ku iya ba shi ke na ce kuma ka zauna ma ka fahimci cewa wanda ake ganin ya iya wasu ba ta haife shi da iyawa ba kai ma kuwa ka yau da kullum ko ba ta ba komai ba in dai ana takawa za a kai inda za a ji Allah ka shirya da mu to kaji za ka ji suna cewa ai mu muna kokari ne na fitar da al'umma daga jahilci da kuma duhu ilal ilmi wa mu maida tunanin su cikin harkoki na ilimi ba fa ilimin qur'ani da sunna ba shi ko ilimi a wurin musulmi ahlus sunna al ilmu qala Allah qala rasuluhu al ilmu ma kana fihi kana haddathana wa ma siwa zaka fa shayatin jama'a kun gani kana rasa sanin ilimi na ƙur'ani da sunna duk abin da ba shi ƙur'ani da sunna ba na karatu hayaniya ce kawai da ban kaura wallahi bar aji lahira yana ɗani wannan kwalin na professorship ɗinka bar aji lahira yana ɗaga wa Allah shi ka gani wannan daktan naka bar a kowa ka bari ka nuna mala'iku mana ke mara buka ka ce am doctor ka gani Allah ka tsare mu wa min at mu babban manufar mu shine fitar da mutanen daga tunanin ci baya ila taqaddum su koma cikin tunanin ayyukan ci gaban zamani jama'a kun gani wa min tunani irin na ƙauyanci tunanin mu fitar da mutanenmu daga cikin wannan tunanin yadda ana cewa da ayyar da ƙauyen tunani gare shi saboda tunanin shi ba na bature ba ne shi bature shi ne ɗan birni wai yaushe bature ya waye musulmi shekara dubu da wani abu sun kai matsayin yin jami'a a nan ƙasar masar jama'a kun gane shekara ko ɗari bakwai ko naziri bature da yi tunanin wani abu na wurin ilimi ba shekara ɗari da ku wuce kai lalacewa bahaushe fita kai a tarihin duniya bahaushe ya riga bature wayewa wannan kasuwa kwai kantun kwai da kake gani yau da fara cin ta kusa shekara ɗari bakwai hada-hadar da kaga ana yi a aure kuma kwanyar kano tun shekara dubu da wani abu cikin ƙwaryar kano akwai mutane kuma suna rayuwa sun iya haɗa eh, su ɗebo ƙasa su tara ta su sa ranmu a riƙa zuba abin nan ruwa sai ta riɓe ta haɗe sannan a yi ni irin na da a zo a yi a lokacin fa a nan ƙwariyar kano shekara wurin dubu ba har gidan bene suna yi da ƙasa ginin ƙasa bayan tolo shekara 700 bature ya sanya kwaba ƙasa ya gini ita Da ma kun gani shi sai dai ya shiga daji kawai ɓallo resun itatuwa idan ya ɓallo shi ya zo ba samo ɓawon wannan wannan icen nan wannan wannan kalgo ne ko ne kaba ya zo ya haɗa ya ɗaɗɗaure ya rika shiga a nan fa yake kwana yaushe waye amma kullum kai gani kake a tunaninka ai musulmi su ne ba su da wayewa saboda kayan da an yi ma wasa da tunani da hankali munafukai kuma ka ɗauki abin da suke talla ka ma fi su yin tallan shi daga gefe suke tallansa gare ka kai kuma cikin musulmi a tsakiyarsu kake wannan tallan na lalata tunanin musulmi na a ce ma haɗa kanmu da tura to riga su ma wayewa kuma koga ka gani ɗan baya ne suka lalace za ka ga abubuwan ya lalace mana musulmi ne fara tunanta da jirgin sama musulmi shi ya fara yin jirgin sama ya tashi sama duk waɗannan harkokin kiwo da kake gani cewa mutum ya je ya karatun agri duk musulmi suka fara yi shi mutum ya je karatun business admin duk musulmi ne suka fara yi kun gani ka je ka gani har zuwa yau har ka tsarin neman kuɗi ƙarya ne a ce akwai wani littafi da ya tsara haka irin tsarin babin kasuwanci da al'imam mali ya kulla a cikin motsa duk wani tsarin neman kuɗi na halas ba na haram ba ka je ka gani har yau wayewar mutane ma ba a kai wani tsarin ba ma da yana a motsa shekara nawa da rubuta ta dubu da wani abu to musulmi an daina karatun dan ka ce mutum na wani yan wata ya dai ce aje ya digiri a business admin kun gani amma wannan tsarin to ne a banza ne maliku zai ce wanda duk bai san tsarin kasuwanci a musulunci ba kar a bari ya bude shago a kasuwannin garuruwan musulmi ya bari zai je ya digiri tukun amma in zai dan bude ya da ne to ko certificate course a harkar business din ya je koya dan ka so rika shigar da riba da haram a cikin harkar su sanya take a shari'a to shine yace ko oh, eh wa min at ila at shi gaban zamani fama nahnu illa muslihun kullum munafikai za ka sa ai mu da kuke gani ya gyara muke so mu kawo cikin al'umma ƙarya ne fa sai mala ya ce wa kaza kaji ko suka sharara ƙarya maƙaryatan banza maƙaryatan wuce. ala mala ya ce saurara innahum humul humul musulmuna duk inda kake neman na tato su ne munafukai walakin la yashuru sai dai ba sa jin ma haka a jikinsu su gani suke kone suke kan daidai suke kuma daidai suke hadi hiya an gane ko watan watan uswana fihimul lati nasma'uha wannan shine asalin kaiwa ƙarshe na ƙwarewarsu da muke ji suna faɗi min afwahim wacce ƙwarewar ta suke fita daga bakunan nasu alkalima ƙwarar suke masu ƙarya yamruku na minaddini kaga munafukan nan suna ficewa daga addini fit an gane ko waya asuna fil ab dan za ka yi mamaki duk mutumin da ya matsa kan yin irin abubuwan nan na tusa ma musulmi kyamar tafiyar wasu musulmi wallahi wannan na samu tafiye addini gaba daya ta samu ɗan uwanka musulmi tunanin kyamar addininsu tunanin ɗabi'u irin na musulunci da halaye tunani sa musu tunani na kyamar duk waɗannan al'adu namu na musulunci jama'a kun gari ta yana towa da babban riga kawai sai aka kalle shi ana dariya amma da Allah kuma nan za ka zo da babban riga sama an wuce nan da Allah je ka sa aisha kamar wasu Allah ra'ayin sai ya yi mana dariya wai majalisa ce fa ta ƙasa ka ga yanzu a majalisar tarayyar Najeriya sai ga wani ya zo da fata kura wani ya zo da abin gashin angulu ko mikiya ba ne mai dariya amma yau ka zo da babban riga da rawar gobe kana zuwa sai ga duk kowa na matsa zai so zauna kusa da kai zama dariya ce awa da Allah ya cira ne haba da Allah ko da shi jiha ka sa babban riga ka ne yau da kullum ana ma haka sai da kai gaskiya ne sai ka fara kyamar babban riga kuma darajar ka kai ba haushe ita ce duk wannan matsayin da sardauna da kake gani wanda duk ya gan da babban riga ya gan ayyani da kuma wannan rawar da ma kun gani sai wannan tsaraicin ba shi ne ake gaya mana ba malam lokacin da sarauna ya ingila ta zo ma sardauna ya ɗauke ta su je a gadara sarkin musulmi sa'abakar ana shiga sarkin musulmi ya kalle ta ce oh amadu mai jama'a wanda kuma ina ka samu ta ya ce ran kai ne mai alfarma ai ita ce sarauniyar ma ingilan gaba daya sai ce a to ba ka ɗinka mata sutura sai ka zafi sarara zoɗan su sa sai ka bata tsirara sai ka dinka mata sutura to shi ya san duk inda sardaunai je amur mutane na musulunta sai ya dinka musu kayayyaki na mutunci da girma da wanda ka kawo ta haɓa da sarki musulmi a haka azai ba an wani mai jama'a har gama jama'a ka ce ko ɗaya <laughs> eh, gaba ta haka ai an ka dinka mata sutura farawar ya ingila shi bai san zai shi Allah ya kyauta tsakanin shi da Allah ke faɗi wato kalli golden boys ta fara ɓalewa mai makogoron zinari ya je ingila ina turanci duk kaga sun zira mai ido in ya rika su go su go kan su ba ma su jin da yake hudu ya rika tsaya na musu fasara duk fatsan ya ce a ce sai an yi zanzaro an tsuke duk ƙarya ne duk karatun ba ana yake ba munafukai ne duk suka mai da tunanin mu baya ko mu muka yadda amma su amadu sun yadda sarrona su tafa ƙwarewa sa'adar binci su mala abokar gumi har ya mutu ka taɓa gani shi da shek ko goyi riga malam gumi masa ta yake yi ya fito an musulmi ba haushi dan shi ba haushi ku ji ba ku ga yadda munafukai a hankali yau duk an cusa ma 'ya'yan musulmi wani tunani to shi ne ya ce ko a ya ce ya ce ko waya suna shil'abdi fasadin suna ya ɓanna a nan duniya da shatta suwa da sura iri ta hanyar surori iri-iri duk ta surar da ba ka bato za a biyo da ita ta ɓanna a kawo baka ita gama kun gani wanuwa kuma da nau'i iri-iri kowane nau'i za a ga yanar sun kawo wa alwanin da kuma launi daban-daban nau'i iri-iri da launi iri-iri wa alwanin da kuma launi na barna iri-iri al'aqaidiyya za ga sun zo da nau'in barna na abin da ya shafi wasu aƙidu sun kawo cikin musulmi shi ne irin interfaith din nan da ma kun gani kirisalam ka je karanta bakar ibn abdullahi abu zairi littafin da ya rubuta الإبطال لنظرية الخلق بين دين وبين دين الإسلام وغيره من الأديان الإبطال لنظرية الخلق كاسن تنانوس كنا وأيام الدين يزم شيني أي كرسلام أم كادنا كرسا أكفار فإسنا إسلام كرسلام بما ذا أفار فإمسلم كما فور شر كن داني كو to su ne yan mahadatul adiyan kawai a ɗauki addini abu ɗaya ne kada wani ya kyamu wani za mu iya zuwa coci za mu iya zuwa masallaci a mai da tunanin ɗayan musulmiyar har ƙur'anin su suka rubuta za su yaɗa shi duniya ki karɓuwa har ƙur'anin su suka rubuta ba duk wata aya da Allah ce zai ce yayi wanda zai ya ya ya kuli ya ayyul kafirun sai a ce a cire ba wani maganar kafiri wal fikiriya haka nan nau'i iri-iri da launi daban-daban na tunani suna kawo su cikin musulmi sai raba su da asalin tunanin addini ma kun gani wani mutum ne ba a makarantar gaba da sakandare ya shigo ya zauna sai mata suka shigo za a fara lecture suna zama kusa da shi sai ya miki sai kowa ba gaba ɗaya da agari shi aka tuni zutsire da dariya a caka amma na bandaran makarai to ne wani shi da ita shi da ruwan shi ne da ubangiji shi ita kan ba ruwan shi da ita tun da ita iri iska ce shi ba da iska ba ne ko ba ka ba Wani kusaniya da tsari na tunani irin na tattali har tunanin tsarin tattali irin na addini da al'adar wallahi al'ummar mu ta bari an cire mata shi shehu cewa yi arziki a asali yana cikin abu uku ne noma kiwo kasuwanci amma yau gaba ɗaya an ɗauki tunanin mutanenmu daga abin nan musamman mutanen zaria ga watan zabga-zabgan matasa zaune kuma suna kumfulen ba'i wani ya yi karatu ne ba su tunaninsu tattali hanyar yin arziki na gama karatu in jira gwamnati ba na aiki ko wani kamfani ko banki ku diba har daidai da alifta tsarin tattali wallahi sai da suka lalata mana shi sun lalata tunanin a kansu ka je ka gani yaro ɗan ƙauye shekara goma sha hudu ko sha shida sai ya noma abin da za a cire shekara a gidansu amma ji wani ƙasa yana nan zaune jira yake aito a gidansu a bashi ya ci ɗan ba bashi bai ta zumbura ma uwar shi baki ya ta hura ma uban shi hanci rawa da mai ba a yi abinci ba shi za a bari kwana da yunwa ƙaton banza ƙaton wofi ka zagaya bayan gari ga shi nan ko kullum zuwa ake ana nuna a biya mutane duk ruwa ake biya ko ɗari takwas kullum in kai wata kana yi nawa ne kuɗin dubu talatin sai ka shekara in ba za ka ci gaba da noma ba ba haka wani ya ce shi bai iya noma ba amma ka iya cin abinci to ka abinci ka iya ci kun ko wasu siyasiya har tsarin jagoranci a harkar siyasa irin ta addini wallahi sun lalata mana ita dan sai suka kawo mana dimokuraɗiyya ni ba ka gani wanda ta riga gaba ɗaya ta lalata tunanin mutanen ba fa wanda ke da tunanin al'umman najeriya mafi yawanta musulmi ne ya kamata a gwada ba maganar gwadon ba amma dai a gwada tun da wannan yaƙici ya kasa iya magance matsalolin 'yan ƙasa da ƙasa to don me za a yi ta yin shi wannan demokuraɗiyya ta kasa magance matsalolin mutane fitar da mutane daga talauci ƙarya ne ka je ka karanta littafin can alfaƙaru mushkilatul faƙari wa kai alaja hal islam mushkilatul faƙar na sai na wannan wannan ƙarzawi mushkilatul faƙar matsalar rashin aikin yi matsalar talauci matsalar duk irin waɗannan su ne mushkilatul faƙar wa kaifa alaja hal islam da yanda musulunci ya tsara magance matsala a cikin al'umma to tun da wancan ya kasa to a gwada na musuluncin mana ku gani shi ma za a ce ya kasa ai ba a taɓa gwada na musulunci aka ga ya kasa ba saudiya lalacewar ta ya fi lalacewar najeriya wallahi kakan kidnapping in kana karanta tarihin saudiya kamun sarki su'ud wala gaba ɗaya a can kasar ne kidnapping fashi da makami komai suna yi ka karanta min hajjar muslim jabiru aljazairi ai ya kawo ya ce rana guda allah azurta su da sarki ya tsaya ce sai dai aiki da shari'ar allah tun daga nan kai bari ka ji daga kudai ko masfala ko masfala kankariya ko kuma Shari mansur ko sittin daga nan in za ka zo aba sallah daga nan fa ce ka je masallacin danja wallahi dan fashi za su kai ka kana alhaji duk abin da ka zo da shi za su kwaci amma sai aka yi tsayi akan dole sai ne aita a tsayi da yin aiki da shari'ar Allah to tun daga nan ne fa gaba ɗaya tunanin kowa ya canza duk wanda zai nufin gyara ko banna sai gude ba kasar yau ka je su saudiya ka gani za a ga shagon zinari ya kai girman masallacin nan zinari ne gaba ɗaya a cikin shi amma da an kira sallah dan zani kawai zai biya ya saki a bakin kofa ku ta yi ba wani mai gari ba wani yaro a wurin ya tur masallaci amma duk berayen da ke tafiya daga nan zuwa can duk su gama zagayensu suna gudun su shiga ruwan ana kama ka za a cire ma hannu jama'a kun gani an kama kada kwaya ba wasu kashe karar to nan sai da aita shari'a aita shari'a duk abin da kiwa ma kun gani sai ka ji musulmi yana cewa kai ai shari'ar musulunci ne ta zafi da mutum ne abu ce a ce a kashe shi to yin za ka yi kai a kashe shi mana wa ke yi ta an yi abu sai a ce a yi ke mutum hannu za ka yi abin da ya kai ba yi za ka yi muku to kowa ka yi mana walakun fil qisasu hayatun ya ulil albab game da tsarin yin aiki da shari'ar musulunci kuna da wata irin rayuwa mai matuƙar daɗi ya kuma su hankali sani ne dai ba ku yi ba a gwada shari'ar a gani to kaji ko wasu siyasiya har tsarin siyasa sun canza mana sai ya ce wal askariya tsarin gudanar da ayyukan horar da kai na soja ɗan sanda kallon kai sai na burtan da ne na manzan Allah yanzu in kai abu ƙarya ne billahin azim ba za a kai goma da dare ba duk inda ka shiga a Saudiya an kamo ka idan ka baro Madina kan hanya akwai wuri da an ka zuwa ga birai sun fudu ga sinan sai a yi fashin a mota su dana dan murga musu dan gurasa ko ayaba ko wani abu a irin nan ne fa an tsaya a mota wasu mace na da yaro ana dan murga ma guni wani katon guni ana wurga mai ayaba ashe yana kallon ɗanta ɗan jinjiri ne da ya Allah kawace su da yara wallahi sai ya daji a guje ya gudu da yara aka bi kamun ya ɓaci. nan take aka yi maza aka yi waya security aka gaya musu ana gaya musu kamun ka ce wani abu bala jirgin sama helikwafta ya zo yana ta yawo a saman daji a kankanin lokaci an kamo birin an taho da yaran yaron ya rasu shi kuma birin da shi an kamo shi da aka ce suka je kawai aka yanke mai hukuncin kisa a kashe shi zamanin sai a ce wai an saci mutane mutane ake kidnapping ɗinsu su kwana da kwanaki amma a kasu kwato su kuma a ce wai sun ce a kai musu kudi wani ana communication ma da su kai in ba najeriya ba ina ake irin wannan shirman duk ina dukiyar ƙasar duk kuma dukiyar ƙasar ba inda ake kashe ta ba lissafi irin harkar security amma ina security amma kun gani ka je wannan cewa daga kaduna zuwa abuja ba jirgin ƙasa ya kamata a hana hawan shi ma a daina zuwa abuja gaba ɗaya a daina tafi a kafan ko a daina zuwa a jirgin in ya so duk mai zuwa abuja ma a kama shi na ma kun gani to kaga wal askariya wal iya da tsarin zamantakewa na al'umma wala duk sun ɓata namu sun kawo nasu yanzu kansila aka sani ciyaman gwamna yan majalisar gwamna kansiloli shugaban ƙasa yan majalisar sanatoci ɗan majalisar tarayya ya naɗa ministoci da ba haka ba ne an zauna lafiya ba wani mutum da ya isa ya shigo garin nan kowaye da ya isa ba sai mai unguwa ya sani dole ce mai uwa sani da aka ake yi komai da tsari yau in ka shigo an rubuta kana fita ba ka isa ba sai an rubuta wannan ya sa kaga to ya ma wani zai shigo unguwa har ya cutar da mutane ba a sani ba a unguwa da an saci akuya an suma ya sace ta kun gani ana fasa gidan mutane ko shago an san suwaye gari na za a ce ku kayan mutane kawai in sun gudu sun bangare shi kenan za su dawo to daga nan ne wani in ya gudu ya ban har ya mutu ba zai dawo garin ba dan a lokacin akwai tsarin da ko shekara nau kana dawa dai mai unguwa ce ce sai ka biya ka ɗauka mutane ka waye don da za a ce haba wani haba duk garin da waye za a aje kayan mutane ya ɗauka ba kai ba to yanzu mai unguwa an mai da shi banza kun gani ci banza duk wani hakimi yanzu ba ɗauke shi da kima ba duk wani mai martaba ko mai alfarma duk ba su da wata kima to yanzu kaga kansila da bature kawo dama mu a tsarin al'umman mu da addinin mu muna da masu unguwanni su ne kansiloli su ke kusa da al'umma damomi kuma su ne hakimai gwamnoni su ne masu mai martaba mai martaba sarkin kano sarkin daura sarkin zazzau su ne waɗannan gwamnoni shugaban ƙasa ko mai alfarma sarkin musulmi a tsari ake tafiyar da komai kowanne da 'yan majalisarsa a kan haka kuma suke gudanar da al'umma amma yau ba haka bane kwai kansuloli yaran bature to wai bature ne zai kawo yaro ya aje muku wai ya tausaya muku hmm. haba sai dai baka san bature ba wani samma daga nan ne ma idan rudi'u idan an awatar da su an gargaɗe su la yartabi'una munafikai ba sa tsorata ba sa gargaɗuwa da gargaɗin da aka yi musu فهجتهم التي نسمعها في أيامنا هجة سكي كفا منا سكي كفا الأمة وأن دمكي دم هجد دقباكنا أولنا زامن النار نحن مسلحون نحن المسلحون mu tara muke nufi mu so muke kan al'ummar tawayi wa antumul mufsidun ku ne ma mabannata waɗanda ba ku san ci gaban jama'a namu mai shukun muke da gaskiya akan abin da muke gudana wa an tubu mu'minun ku ne makareta ku gudana akan ƙarya sam an wuce tunanin ku ne namu fahimu mu ne muka fahimci zamani da rayuwa Ta ji ba ka ji munafikai wai su ne ma suka fahimci rayuwa to a qur'ani ka fahimce ta ko hadisi koko ubangiji ne shi ya fi kowa fahimta ya rayuwar take su kuma yadda ya faɗa haka suka sani sai kai wa antumul agbiya su kalli masu imani fa da karantar da addini ki kada ɗan da su su ne wawaye ma Al-muttakar mutakallifun kauyawa waɗanda an bar su a baya an wuce fa akhrajun nasa min fitratihim di ba ka ga a hankali a hankali da irin waɗannan maganganun sai suka fitar da mutane daga asalin tunani na fiye da Allah ya musu na musulunci da musulmi da ma kun ila wahalin fasadi suka mai da tunanin mutane cikin tabo na banna wal kufur ma da kafirci warayatuhum tutar da suke dagawa da ake sanin su da ita inna ma nahnu muslihun mu ne masu ƙoƙarin kawo gyara da ci gaban al'umma yau to waɗannan munafukai ne za ka ji suna yawan kururuwa da haka ta mun so muke al'ummar mu ma ta ci gaba ci gaban mai haƙe rijiya ci gaban da ba fa addini a ciki kana magana a sa addini to za kuma ce a kai za kawo matsala ne me ya kuma kawo addini a wannan tafiyar jama'a kun gani yanzu wani babban mutum haka na je yana cewa yana ba da shawara ga gwamnatin wata jiha yana gaya musu irin yadda aka canza tsarin karantar da yara tun suna firamare da sakandare ba addini to ya kamata su gwamnatin su ta ɗau addini da mahimmanci ta tilastar da a koyar da shi ya ce domin a nan ne tarbiyya take a nan ne fa 'ya'ya suke gudun duk wani aiki na saba ma shari'a ta ƙasa saba ma shari'a ta addini nan ne fa ake tarbiyyar ɗa a addini ya tausaya ma ubansa ya tausaya ma al'ummarsa ya rika ƙoƙarin yin abin da zai taimaka wurin cigaban al'ummarsa ba cigaban kanshi shi kaɗai ba a nan da gaya mu duk wanda ya mai da hankali dan shi ya boko ko ne zai zama ya zama a karatun boko ne ba za a koyar da sai ya tausaya maka ba daga ga duk ga masu digirin nan da masters ba haka bane duk abin da kai injiniyarin kai ko medicine ko pharmacy ba ka gama ba first class gare ka ko muje tsakaninka da Allah har ka gama course ɗin ka zama injiniya akwai darasin ka tausaya ma ubanka a ciki akwai kai da kai famasi ko ka medicine akwai darasin ka tausaya ma ubanka ka da firamare da sakandare jino da siniya da shi ne har girin komai shi ya wahala da kai sai dai a nuna ma wayo kana gama ka samu aiki kakka bari ubanka ya san me ke account ɗinka da ake yi kenan wannan za a koya maka wayo ai bature ne amma ya koya maka tausaya ma ubanka da ya wahala da kai bature a karatun shi ne zai tsara a ma haka babanka ya mutu ya daɗe da mutu ba in sai ka taimake shi tsarin su kenan jama'a kun gani amma ka hada da addini kalli kullum hadisan annabi da suke magana kan iyaye kullum ayan qur'ani da suke magana kan iyaye kar ka fara ci sai ka ciyar da su kar ka fara tufatar da kanka sai ka tufatar da su ka tausaya musu ko menene da Allah yake cewa wa abudu menene wa menene inda Allah yake cewa qada rabbuka Allah ta'budu wa bil walidain ihsanan imma yablughanna indaka aduma inda ya bulu kibara aduma au kilahuma فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا واخفض لهما جناح الظل من الرحمه وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا jama'a kun gani ka tsare kowa ya canza tunani irin yadda suka jaye tunanin ba daidai ba ne jama'a a tafiyan nan na karatun da muke ta yi don Allah tunaninka kuna tare da ni ko yana wuri ta hal ta ma'i wai kai din nan da yanzu da da kai muke karatun tunaninka da hankalinka kuna tare da ni ko ko yana wani wurin duk karatun na iska nake kai kake ji kun kokari dan Allah tunaninku ko na tare da ni waɗannan maganganun da ake yi kuna tunani a kansu kuma kuna ƙara tunani a kan ya za a yi da matsalar ko tunanin kuna wani wuri jama'a kun gani akan musulmi ya kai ɗan uwa musulmi tunanin ka kuna tare da yi ka kalli maganganun nan ba ko tunanin ka na wani wuri kai ciwon nan ma da ke damun musulmi ba ka ba san da shi ba ana magana kai shi hankalinka baya wurin annal munafiqin fi hadhihi al-ayyam kaga munafikai a wannan zamanin na hadha shi'ar suna ƙara ɗaga wannan take an gane ko na cewa inna ma nahnu muslihun suna ƙara ɗaga shi wani hana da irin waɗannan maganganun muna nufin ci gaban mu ne mu fitar da su daga jahilci zuwa ga ilimi daga duhun kai zuwa ga haske kaza kaza kaga wannan malam ya ce da irin waɗannan maganganun to oraku haɗaruhun alal fardi mustama ake ƙara fahimtar haɗarinsu a kan ɗaiɗaikun cikin in sun same ka da kuma al'ummarmu gaba ɗaya an gane ko ala'in nahu saurara ka ga waɗannan munafukan humul mufsiduna su ne tsantsar a gun Allah walakin la yashkurun baƙara ɗaya ta goma sha biyu yaquluna bi tarbiyyati ulama'i su'i kullum kokarin su ya za a yi su ƙara bunƙasa miyagun malamai a cikin mu. malaman da ko kusa ba Allah suke nufi kan abin da suke ba shi ne tarbiyyar bunƙasawa don kalmar tarbiyya asalinta ta da mani yanzu jama'a kun gani ba haka fir'auna ya ce annan musa ba alam nu rabbika fina walidan wala bika fina min umar kasinin wa fa'alta fa'alataka allati fa'alta wa anta har dai zuwa ƙarshe. ai dama ƙara abu shine kullum kokarin su ƙara daga su ƙara bunƙasa su ƙara samar da miyagun malamai a cikin musulmi ba malaman kirki na Allah ba ulama usu ba ulama usunna ba an ko kullum ƙoƙarinsu. su ƙara samar da malaman fada malaman gwamnati gaba ɗaya malami in ya taso a sa mai tunanin ba zai iya rayuwa ba cikin daɗi da walwala abubuwan da ake mallaka na more rayuwa in baka koma ƙarƙashin gwamnati ba ba zai yi ba to irin waɗannan malaman ƙoƙarin su kullum su ƙara samar da su a cikin al'umma to irin waɗannan ne za su gyara tunanin al'umma ha da wa ulama'in masuniya su samar da malamai masu tunani irin na waɗanda Allah a cikin lamarin su bashi an gane ko su samar da su ne ƙarfi subhat fi ausadin musulmin su samar da su don su rika jefa shubuha a abubuwan musulunci su rika jefa shubuha a tsakiyar tsakanin musulmi litaskikihim biddin dan su rika sanya wa musulmi shakka game da addinin musulunci wa basal da kuma ya rudani da hayaniya a cikin musulmi an gane tilbur ta kada a abubuwan da suke na aƙida wal ibada har harka ibada ga sunan ko sun yi nasara jama'a kun gani wa kada an sha'ul jami'a jama'a sun gina jami'o'i a ko'ina wal mazari sun gina makarantu a ko'ina wal sun gina kwaleji kwaleji a ko'ina wasu kuma suna rubutu a 'yan takardu suna yadawa Walmujalla suna rubuta wannan majallu suna shigar da su cikin musulmi allafi takhdumu ghardahum wanda gaba ɗaya jami'o'in da makarantun da kwaleji kwalejin da duwar kosis da za ka ga ana yi wallahi duk wannan tsari ne mai yawa manufarsu hidima suna da manufofinsu ne kawai manufa waɗannan galibi wuraren haza wa ya ƙunu bi imdadi yadda musa'ada lahu aidil yahudi wa nasara ko ya ce wa ma sha ka lahu malam ya ce kuma za ka ga suna jan hannu na taimako ga su waɗancan mutane an gane ko ya ce aidil yahud hannayen yahudawa wanda nasara da kiristoci wa ma shakalan da waɗanda suke kama da su da munafikin umma ba kuma munafikai sauran munafikan al'umman nan duna kullum suna nufin ne ne ya ɗafi ɓururan layi wannan hasken na musulunci a dishe shi kullum kokarin su kenan a daina jin motsin musulunci da ma kun gani ko wata sikin na bil su rika sawa mutane shakka game da addinin Allah addinin gaskiya wahum ala zalika su akan wannan ɗabi'ar nuna duk wanda zai fito ya magana sai sun ja da shi wa yukhasimuna kuma su husuma da shi ba za su bari ya motsa ba wa sadaqa umar hina sai da umar ya faɗi gaskiya sanda yake faɗin wannan magana yace ya dimul islama zallatu alami zamewan malami akan gaskiya yana rusa addinin musulunci da tafiyar musulmi wa munafiki ko wa jidalu munafikin haka rika jin jayayyar da munafiki zai rika yi bil qur'ani da in an kawo ayat al wannan yana rushe addinin musulunci yana rusa tafiyar musulmi gama duk inda aka samu malami ya zame kan gaskiya shi sa ga kullum annabi zai fita zuwa masallaci in yi bismillah tawakkaltu Allah la hawla wala quwwata illa billah zai ce Allahumma inni a'udhu bika an azilla aw udalla aw azilla ta ga zallatu alami aw azilla aw uzal aw azlima aw uzlam aw ajhala aw yujfala alayya to zallatu alami zamewan malami da gangan akan gaskiya ya hadimul islam wallahi yana rusa musulmi da musulunci wajidalu munafikin haka bil qur'ani haka in an ja qur'ani munafiki ya rika ja da ayar da aka ja ta alqur'ani shi ma yana rushe musulmi da musulmi wa in matul mudullin sai kuma shugabanni batatu masu batarwa waɗannan duk ba su da aiki sai rushe musulmi su yi kokarin rushe addinin musulunci ana nuna lokaci ya za mu tsaya nan insha Allah karatu sai gobe muna masu cewa fa subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika assalamu alaikum